Wasu maniyyata da ba su samu tafiya aikin hajjin bana ba sun buƙaci gwamnatin tarayya ta mai da aikin hajjin hannun jihohi da kuma bincika dalilan da ya sanya hukumar alhazan kasa kwashe maniyyata zuwa ƙasa mai tsarki. Maniyyata dubu ɗaya da ɗari biyar ne ba su samu tafiya aikin hajjin bana ba da suka haɗa da mutane tara daga jihar Bauchi, mutane tasa'in da ɗaya daga jihar Filato da guda ɗari bakwai daga jihar Kano. Amirul Hajj na jihar Plateau wanda shine mai martaba sarkin Kanam, Alhaji Muhammadu Mu'azu na biyu wanda shi ma bai samu tafiya ba, ya ce mai da dukkan shirye-shiryen aikin hajji zuwa hannun hukumar alhazai ta ƙasa shine ke janyo matsala. Gaskiya a matsayinmu na shugabanni abinda hukumar alhazai ta yi musamman na najeriya nan ne giman yake don kin sani kuma duk biza da komi tana zuwa daga ta wajen hukuma alhazai ne na najeriya sun dauke komi daga hannun jihohi tun da aka fara wannan tsari al'amuran haji ya baki a najeriya mu ba mu yi magana don ba mu samu tafiya ba ne alhamdulillahi amma dole gwamnatin tarayya sai ta bincike wannan al'amari shine kadai zai ya zuciyar mutane Mai martaba sarkin Kanam kenan kuma Amirul Hajj na jihar Plateau Alhaji Muhammadu Mu'azu na biyu Shi ma jagoran malamai da za su karantar da mahajjatan jihar Filato a ƙasa mai tsarki, Aminu Yusuf Nuhu, wanda shi ma bai samu tafiya ba, ya ce ya dace a ɗauki matakan gyara. To alhamdulillahi ai abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta haka yake kasancewa. Dama an ɗauke mu malaman mun kai mu shida to a cikin mu shidan mutum biyu sun kasance a jirgin farko me kake ganin kama ya kamata ita hukuma ta yi don ganin ba ƙara samun irin wannan ba ɗauke harkokin aikin hajji a haɗe shi a hukumar alhazai ta ƙasa gaba ɗaya sai wasu tsirarin mutane ne za su yi na ƙasa gaba ɗaya irin ƙasa irin najeriya hmm. inda za a magance a sake dawo da wannan tsarin a gwada shi shekaru uku hudu sai a auna da wannan da suka kawo da wancan da da ake yi to za a gane bambancin in Allah ya yarda. Wasu maniyatan sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. Suna tafiya Ahmed ga Kadima. Mun ɗauki wannan al'amari kaddara ce ba ko kuma insha Allah Allah ya nuna mana wani shekara. Mm. amma gaskiya ba ji daɗi ba wallahi gaskiya fi sabilin ta yi hajji. Ni ne Usman Musa Rabiu, Kura Local Government Kano State. Wannan abu da ya faru da mu muna godewa Allah. Shi dai wannan abu daga Allah ne ba daga wani bane. A gefe guda kuwa hukumar alhazai ta ƙasa ta bakin daraktan hulɗa da Jama'arta, Hajiya Fatima Usara a wata sanarwa ta bayyana rashin jin daɗin ta kan rashin kwashe dukkan maniyatan. Sanarwar ta nemi ahuwar gwamnatin tarayya, hukumomin alhazai na jihohi, kamfanoni masu zaman kansu da ke jigilar alhazai da sauran jama'a. Sanarwar ta kuma jaddada cewa za ta maida wa dukkan maniyyatan da ba su samu tafiya ba kudadensu da kuma yi aiki tukuru don gudanar da hajjin baɗi ba tare da matsala ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.